الذنوب eh? yin magana da karfi fa'ada abu du'a wani mala'ikata ne ai eh, baka faɗi ba halar فلا يسمع غير هؤلاء بإجابة هذه nan da ta ce fa'ada du'a'ul mala'ikati lil mu'minina ta'idina al muttabi'ina li kitabihi wa sunnati rasulih alladhina la sabila lahum ghayrahuma wanda su ba su da wata hanya da suke rushe qur'ani da hadisi fala ya tsamau ba wani mai yin kwaɗayin samun wancan iskin da ya ha'ula'i سواء هؤلاء لا متبعين لكم لكتاب الله وسنة رسوله سنة تجد سمونا وانت باوي لباسا قطعين سامو وانت استجفاد بكتابة واقعكم هؤلاء بإجابة هذه الدعوة دعوة أن دعائي إذ لم يتصف بصفات المدعو له أيضا ba shi ne ba su siffatu da siffan wanda ake du'a'in ba yanzu misali sai annabi ya ce qaddarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha sai ka sa rai kana ciki misali da hausa annabi ya ce Allah Allah Allah ka haskaka ka dasa dawa mutumin da iji magana ka ya riƙe ta da kyau ya isar da ita kamar yadda ya ta ko ka sai amin ta eh? ka hai ba an ce sami a makala fi rubuta ka kajin ka haddace ka kai ina ganin to tun da kuma kace baka cikin duwayi tunda ya fassara Allah ka ji kan mutumin da je Allah ka ni'intar da duk mutumin da ji magana na ya isar da ita kamar yadda take kaga akwai aiki da ita ma a ciki to shi kenan mutum yana zama sai a mai ka Allah mun gore a ya mana du'a'i ka isar ne to sai kai ma ka samu wata magana ta annabi ko mai kankan da ka magana annabi ba ka rama ka ji ta da kyau ka tafi ka je ka samu karma wasu masu bukata tun da an ka je ka gaya wa wani ma wanda bai da bukata kai ma ka san yarwa kai ka je ka tabbatar da ka ba su sun karɓa sun je da ake kafta ha Allahumma ali yanzu eh? ya fito ko tun haka nan duk yadda za a yi idan du'a siffa ne za a yi du'a'i na sifa ga shi annabi wa al'umma fa du'a'i gaba da amma mutum bai ciki tun da zube wani ajin ba to ga kuma la'iku ba ko ba abin nan ba waɗanda suka tabu suka yi kaza suka yi kaza wanda bai tuba ba bai waye ba bai waye ba shi shiga ciki ko da suka yi wancan zo da kana wannan kaza wannan shine ma'ana wancan fassarawa fassara don ka fassara sai ka zai ka kalli ma'anan da kyau wanda wanta an sha baka ce rabbana wa fita rabbana uh, fakkin lillafi da ka boko in ma ka sa alaman ka daga wurin fakkin amma lillafi na tabo wata ba'o sabilaka kaga wannan wakil ma'azabar bihin du'a'i ne wannan duka du'a'i ne amma lillafi na tabo wata ba'o sabilaka abu biyu sai sai mutum ya zama bai tuba ma bai zo ya bi hanyar Allah ba Qur'ani da hadisi ya zai shiga cikin du'a'i in an gafarta musu duka mutum ban da shi in mutum na son ya shiga cikin wa'annan mutane ya zai kuma kuma yi ne ya bi hanyar nan ta Allah wannan hanya ta Allah hanya manzo Allah da mata Allah ce hanya Allah ta manzo Allah ce da biye ta kwatanta wa ya ta kwatanta wato shike nan du'a'in mala'iku na ta zuwa a kan shi du'a'in mala'iku na ta zuwa a kan amma mutum bai yi aiki ba bai ma tsaya ya ga aikin ba ta ka gani bai abin nan ba ya fita fito sosai Eh, wa man sala du'a wanda du'a zai shafu ba da wa me da aka ce wa jiran eh, wa attahum wa man salaha ai ga duka su ne min abaihi su ma iyaye sun albarkar yaya mutum shi ma yana da ɗan dama dama cin albarkar iyaye shi ma mutum yana da ɗan dama dama cin albarkar mata sai shi ma ya jaru mijin kuma mata ta ci albarkar mijinta ita ma sai tana gyare tun da zuriya take a zawajihim da zuriya ta mutum shi ma ya dan gyara iya abin da yake iya yi to nan ne za a iya tallaba masa eh gyararru kuma wanda wanda bai gyaru ba su ma gyararru sannan kuma wannan da ma ce fito wannan yanzu muke kafe sai mu ce wannan zai ba mu ko mutum za ka taimaka ya kamata ka same shi a tsaye tun da ka'ida ce ta Allah wanda ba a ceta wanda ya'ya za su tallabawa dama ya yi kokari wanda iyaye daga cikin ya'ya wanda za su tallaba musu da kuma suna kan kokari kuma ba su kai su ba wanda iyali za a iya tallaba musu kuma sun yi kokari Tun lokacin za a iya samu a tallaba ba sai a wannan ko ya nuna wani abu mutane na zaune ba sa komai sai dai suna tamanni za mu yi masallaci a nan daga nan mai makaranta a nan kuma ma mu ƙara wani wuri hakkanin da za mu yi ba za mu tsaya mu zama malalata ba jami'a za mu yi ta addinin musulunci suna zaune ana da dubu hamsin ɗin ka ka ba su ba zai yi ke a ce ka sauke dubu hamsin ɗin da ya ka samu wa'yancan masu cewa za su yi masallaci suna bugawa sun fara bulog ɗinsu sun fara kaba ɗin sai kai me tsayar da ku ne ce a'a muna jiran wata ya kare ne mu haɗa masa yau su wanti sai kake to ga ta wani ku yi amfani da wannan wancan su wanti na kun yi zo ku zo kasa ku kana nan suna inda za a ci gari kaga kuma cikin kokari amma suna in sha Allah za mu sai fuloti ma za mu sai kar ko fuloti ba mu wannan kawai kai mai ka je ya ka baku in za ka ma taimake su sai dai ka to yanzu a haɗa kuɗi mana sai fuloti a fara sayan fulotin suna da imanin da za su cire kuɗin su sai fuloti in ku ba su da imanin da za su haɗa kwaɗin su sai kulo wannan wuce kawai wanda za ka taimakawa wanda za a taimaka su ya kamata a tadda su suna aiki inda kila in kai hujja ta shara Allah ma yana taimakon da suka koma ne wanda suka yi abin da suke iyawa illa aikinsu bai kai sun cancanta su samu kaza ba sai ce ba komai an cancanta da su to haka tunda kuma ka za mu ke makoki mu da sauran su da sun yi albarka amma kawai mutane suna zaune da za mu yi masallacin wa sai maka sai wai shirin sai a yi zane masallacin go eh shirin sai a kafa kyau na karatu sai a zana masallacin hawa kaza kato a samu gwanin zane da makaranta a gefe ita mata ya kafa ku ba da kuɗi za a yi wannan masallaci alai bayan hudu da kuɗi ba amma fara ne ne a ya kamata ka kai to wannan masallaci da kai a wadauri za a yi shi suka nuna ma kan kwata da ke wannan masallaci a cikin kwalai maimakon wannan masallaci su ne filin da za a yi wannan masallaci ko a kan fasu ka tsaya ya wadace su Allah ya kawo masu ginawa idan kuka samu filin da za a ajiye wannan masallacin Allah ba shi lokacin a fara neman yadda za a yi wannan masallacin amma amari ya tara kuɗi in man tara kuɗi ba sai a yi ba kuɗin ne wahala kuma akwai wahala ban da kuɗin masu ma aikin su ma wahala ne

eh kusan ai wannan babu ma babu a littafin na jin asalin littafin haka aka zuba magana mai rubutun na yi taliki yake fitar da unwani unwani don yi daɗin ganewa a gani wannan kaman kaman misalin abin da aka wa risala ne sai a yi babin kaza sai ai babin kaza yanzu mu je azzanobo tuwo da sulfasada fil arabi zuhudu na haifar da barna a cikin duniya ga zo ka tashi da zaka zunubai sakamakon bai ke haifar da barna a cikin wannan duniya wannan barna da kake kallo kashe-kashe da sace-sace da rashin tausayi da rashin haɗin kai da rikin ah, kan gano noma duka gabaki da abun da ya haifar da tsoro ga wai har wannan tsadar kayan da ake fama a ciki in da ba ce duniyar kanta ta ce ga matsala to ai duniyar kanta ta yi baya da garin Allah duniyar kanta gaba ki ɗaya kafin ne yake haɓaka magana addini ya yi kasa ba dole duk ta shiga cikin matsalar ɗin duniya eh? ta fi makon waye oh to haka ne to ku dole in aka bar addini a bayan sako ya yawa to za a shiga matsala abin da ke jefa mutane cikin matsala sako ومن آثار الذنوب جزتكين إلولي نذبي والمعاصي أنها تهبط أنواعا من الفساد في الأرض yana haifar da nau'una na barna a cikin kafar Filmi ya yi a ruwa na ruwa in ma ruwan nan zai ya zo ya ci da ke wa kuma ba ruwan inda ruwan yake in ya balle har suna ake ballawa a ran ruwa zama a ba ko kuma ya zama ruwan ba mu shi ma eh. duk ɗaya ne tatidi ne wannan ka'ida ne ka filmi ya yaki ولا رأي حتى إذكر معنى عنهم نوع من من فساد من الفساد في المياه نبدا فساد في الهواء عند نفسني ما وانا اخي كذا اما وانا يا زلمه نكاد يا لقب كذا هو اسكت دعك اسكت عافيه انا ما طلعت daga mutane an koma ta sun bata ƙarfi da yaji da a sun bata na gaskiya na zuwa tunda wanda ya sa wannan sun bata me yake jin tsoro iska sun zunubi ya haifar da abun in ma bai zama na akwai inda abun haka ne zunubi ya haifar da shi tun da za a samu kudu zai tun yake wannan magana ɗari ɗari shida da ɗoriya wajen ɗari bakwai su zai faɗi wannan magana ba wai sai da aka fara sa fes na tabbatar na aka rubuta littafi kuma sun je sun dawo da gaske ne a inda aka hango ko ba hango sosai ba lallai makoma sai dai a fara sa wannan sai da iskar da ake shaƙa ta samu matsala ka toce har hanci da baki zai fi ya janye iska ta lalace ina ga saura saura na ruwa ruwa akwai fari akwai menene ba mamaki ban da wannan farin ban da wannan abu wani abu zai auku a ruwan nan wani abu zai auku a ruwan nan min al-fasad fil biya wal hawa'i banda nan wa zar'i da shuka da samu fasadi a shuka za a samu wasu tsutsotsi da ba san idan su ba za a samu wasu ciwo na shuka yau ga shi daidai na har yanzu ban bina gani ba amma a ce maka yanzu wake fa ba zai yi ba an yi feshi a area muna feshi sosai kila wake kafin wake ya sai an masa feshi wajen kusan sau uku don wani sau uku fe shi ake so sai kuɗi ga iya gaja kuma fe su in ku ga wannan kwaruka so har ma akwai waken da wani ba zai ba sai an masa feshi shi sai huda da yawa haka akwai feshin hudan da kuma wannan masifa ce da yayin da ake zaune lafiya a yi iya kashi ka shuka wake kawai girba za ka yi tsiba za ka yi rora za ka yi muna yara har ba ma son wake yaya saboda roron wake ba daɗi ba daji ana kan mana yan gwara ya rauran wake ba ya ne ko rauran gyaɗa ya fi mana yayan gaban ya rauran wake ba daɗi kaga ba za ka ci ba ka yi ka yi kuma abu a doke hmm? na gina man gida zuba ne ko noman gida aiki ake kana noman gida kana ce kana noman kana roro kana ce ba wahala noman gida eh? ana zinka eh, shi ne ana tsinka ana tara wa tsinka sai har ke a wannan da ba ba zan ba kana can makaranta gefe Tak ada orang kaya. Dawai ke? Eh? Ruh, bukan orang kita hakam mungkin kita mungkin kau mata anak apa ada anak hakam mungkin buat ah, kita muka segala mata semua. Ah, membungkit aja. Saya pun jalan lagi dah. Dek, dek. Ah, no, ya, kalau mah itu buat aja tu. Mana pada dalam? Bapa dalam kan? Nee? Ya? a wannan joro ake tsaye wanda joro ne sanar da joro kai ma baka je ba na biyar da ba da sanar da asibitin yara ne ko da asibitin yara gare shi Ruwa ne ke ce masa, ruwa nan gyaɗa. Eh. là của to ai wannan ba ko lissafi ba a ba wannan mai gonan mai irin wannan yanzu nan kila duk nan kowane muna da gona ya yi noma amma mai wannan babban gona ba ko guda ɗaya in dan ba wannan babban gona ba da ita aka tsara fa aka gina abuja aka gina lagos ɗin ba da wannan mai buguna biyu da kuɗin nan da ita ce Eh, shi ne aka ita da aka da ita zai gida hakikan amma wannan wanda aka ba yi wanda da kuka yi karatu kuka zo da ita ko ku samu gona kai ko mene ne ba iri da ce ba ba da ita aka gina Najeriya ba waccan mai noma da fatanya wanda ake huda da garma da ita aka gina Najeriya amma waccan ga sunan ta kuma yawa ba ta da ita na ku irin da kuwa kaya za ka ce mana iri <laughs> eh? ka kashe mana yi. wancan ya fi mai ya fi mene ne ko wajen gyara man din ya fi alaƙi da fure ta fi ko ta fi alaƙi da fure da suka kawo ba ta kuli-kuli kada ka cika bukurin duna zan cika bukurin amma wancan malam manta ma daban ne wal hawa'i eh a to dai zai ga tambaye ke inda gana buri ya rai ta ba ce eh, a ce abin da ya dawa ya sai ki tafi ki ga a'a ma ko wajen ko kace wannan tafsirin magana ana magana ne wannan abu waƙi ba wai jirgi ne ba da za mu zauna hamuna muna kan wahalar shi waƙi ne wannan yalgyaɗa malam ba kwana nan garin kaduna ba <laughs> hmm? na je na gidan ha a can a cikin gari take tsakiyar gari wanda ba kwa zuwa gona ko ne a zo hutu makaranta kai ku gona ko ne ta tsaki za a je tsakiyar an yawa da gona tsakiyar ba a da yawa masu kwana gona yawwa shi ne roro shi ne roro amma ka ce tsinka wannan ba ka kasa a lokacin ma zan hijiru daga bayan sai da kuma da muje karatu yanzu dai an samu matsala a amfanin gona ita kanta gyaɗar ɗaya sai da aka yi lokacin da sai an bata shi akwai shekarar da ta zama da ta ɗama ba bata yi ba sai sai harawa a kwashe harawan da ake haɗawa ɗan kawo shi da sun da yi suka samu harawa in ko ka bari ta kai gujewa ka yi asara babu gwaggwaɗan ba harawa a harawa wanda aka zo da shi da ga mata dami dami ana sata kan bishiya ko nan sai mun zango ai ne wannan haram ta haka ta fike fike ta tabu amma wanda aka guje ba ta amfani sosai wal wasu maru da 'ya'yan itatuwa wal kenu za a samu fasadi a gidaje قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر فساد يا بينا معنى ابونا دي في البر والبحر كهوا بما كسبت ايدينا duka wannan sakamakon ayyukan mutane ne da ya zika hun ba'adar da zai amilu don ɗanɗana musu fashin da suka aikata la'allahum yarji'un قال مجاهد زي لا مساكين ايه inda shi ko اقول masakin akwai rushewar gidaje yanzu kaga kamar irin rikita rikita ba ka tafiya nan da na sai kaga gagarin da aka an rufe gidaje ba yan gaza sun gudu sun bar gidajen suna ji suna kallo ina ba akwai kila tsakanin mai duhuri zuwa abin na akwai lokal gama ma da aka tsada eh? akwai lokal gama da ba ɗaya dole sun kwace kayan su sun fita daga ciki kaga gidaje su sun ba su a wane ne Allah ya yi ah, Umar mai zama ta shi kan hanyar ce mana na fada fulas a kan ce daga gidan rabu gidan ya gama gidansa ba gidan ba ya tafi gudu garo gidan eh? ga gobara ita ma haka don da ambaliyan ruwa idan aka yi ruwan da aka ga fora yana faduwa kafa na dole in ana cikin ruwa sai an koma ana roƙon Allah Allah ya tsada da ruwan haka da a lokacin ai ga ba a san ma irin mutuwa sai dai a ce faɗowan so ba san ne wani accident ba a ce mutane in suka mutu wanda ba su gadan juna tsoro ya faɗa masu ba san wanda ya fara mutuwa ba kafin a kula su sun mutu an nasar ah, ko hana mujahid idan waliyar zalimu idan a azzalimi ya hau gwamnati sa'a bizzulmi zai yi ta aikin zalunci idan aka samu shugaba waliyar zalimu azzalimi ya hau kan gwamnati sa'a bin zulmi zai tinda aikata zalunci wal fasadi wa yahbatu Allah bi zalika al qatara sai Allah ya rike wa saboda zaluncin wannan farkin ko zaluncin wannan shugaban fa ya halika al harsa kaga amfanin gona zai halaka wannan sala da 'ya'yan dabbobi wallahu la yuhibbul fasadi Allah bai san mai farna bai san azzalumi baya san a ainihin azzalumi in makara a cikin na su sun kafin a yi irin wa'annan ba to albarkar kasar duka ita kanta za a ɗauke sabatin wancan bawan Allah wurin da mai saba'in ba a bakwai قرأ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس yuzikahum don ya ɗanɗana musu ba'adar da zai amalu wasu abubuwa da suka aikata wannan musiba sakamakon zunubai ne la'allahum yarji'una an musu haka ne ko za su karyo su dawo sun قال amma wallahi ما هو معركم wannan ba rafin ne ba wanda ake magana zaharar safadatin nan eh, filbari walbahari ba rafin ne wannan ake magana ba walakin kulla karyatin alamaye duk wani jajin da yake kafuwa kan ruwa wato nan yana duk a duniya ba a yin sasa inda ruwa yake to garuruwa ne za su lalace su dinga barna su dinga barna ina jin lokacin fashila bai je bakin teku ba yadda inda da duniya teku ma da alama jarin ruwa mai gudanawa to wa faru wa kala ikramatu zaharar fasadu fil barri wal bahari amma inni la aqulu lakum baharkum ba rafin ku bane ba wannan haza walakin kullu qaryatin alama da wani gari da yake akan ruwa wa qala qatada ko mu washi qatada ya samu jaho sosai. na'am